all those people who are distorting the master plan of Abuja. If you know your people are not supposed to build, it will go down. A nan, ministan babban birnin tarayya Nyesom Wike ne ike cewa dukkan gine-ginen da aka yi su ba bisa ƙa'ida ba idan ya tabbatar da haka zai rusa waɗannan gine-ginen. sai ga wani gini mai hawa biyu ya ruce har aka rasa rayukan mutane guda biyu a bisa shaida na wani dattijo da ya ce an haife shi a cikin garkin abuja mai suna alhaji kasimu muhammad ya yi bayanin abin da ya sani ne akan ginin da ya rushe a gaskiya tsohon gini ne a labarin da muke ji mai gidan ma ya ba da notis a fita don ginin ya riga ya yi kwalas san shekarun gidan kenan ya eh, akalla zai shekara ashirin da wani abu don sun gina shi tun a bata jim gidan haya ne? Eh a plaza ne. Ana kwana ciki ana kasuwanci saboda matsalolin wajen kwanciya wani zai sai da kaya kuma ya kwanta a wajen. Shi ya kawo jama'a abin ya rubuta da su. sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wadda suka rasu Allah musu gafara kuma Allah kiyaye gaba shi ma wani wanda yake makautaka da ginin mai suna Haruna Aliyu Das ya yi mani ƙarin haske kan abin da ya faru da ginin wato misalin karfe sha ɗaya ne na dare daidai ana ruwan nan ta can baya muke zaune sai muka ji ƙara bayan mintoci kaɗan sai muka ji karan motocin nan na kwana-kwana shikenan ana cikin ruwan na hankali na tashi don nan muna da yan uwa da suke zaune nan wurin da kuma ina da ƙani na ma uwan mu da yau mun zo daga Bauchi tare da shi ne nan yake yawan zama gintin din nan suna hira umu suna na auren akwai yaron mu ma tela muna zuwa shi ne muka zo muka samu kawai a ginin ya rubuta tun daga sama kawai ya yi flat ga mutane nan suna ciki wasu suna kunno dan toci suna ce a taimaka musu a taimaka musu to ina tsaye nan aka cire mutum biyu farko aka sake cire mutum daya aka sake ciro wani mutum daya to wajen karfe uku aka samu aka ciro wani dattijo ana ta magana da shi amma nan daga kunkuminsa zuwa ƙasa yana cikin cikin wayannan barakuzan ginin daga bayan yaran da suka mada aka yi ta yi aka yi ta aka samu aka ciro shi to wajen karfe biyu da rabi na asuba aka sa jack a can wani kuma shi ta danne shi ta ba aka cire shi aka jawo shi daga cikin nan wurin aka samu mutum uku suka fito daga inda aka ciro shi da ransu eh wani na bayansa ba da ransu amma shi din gaskiya kafin ma a kai cikin mota ana ganin ya cika yana cikin mutum na na biyu da suka rasu shi wannan dan uwan naka fa da kace tela ne a wannan ginin eh kansa ya buga mun kai shi asibiti nan durumi ya ɗayo daga nan zuwa gaba amma an dinka alhamdulillah mun yi magana da shi yanzu nan ma yarce yana nan yana da kobarin amma an sa masa jini leda biyu babban jami'in hukumar ba da agaji na gaggawa na birnin tarayya dr abbas idris ya yi bayanin kan irin waɗannan gine-ginen da ke rushewa akai-akai da ya ƙarin haske cewa to gaskiyar magana shine mutane suna da dabara suna da wayo za su sa gini wanda ba na bene ba sannan daga baya saboda suna neman kuɗi daga baya za su zaga su sake ɗora gini hawa ɗaya hawa biyu yanzu kamar wannan ginin da ya auka ainihin sa shaguna ne aka yi daga baya kuma aka zo aka ɗora gini aka sake ɗora wani wanda kuma foundation ɗin shi asali bai da wannan tsarin irin waɗannan abubuwa mutane da kansu su ya kamata su ji tsoron allah su kuma tausaya wa jama'a su yi abin da ya dace yadda hukuma ta da su bi tsari yadda ya kamata to amma ba a bi tun jiya da daddare muna nan wurin muna ta kokarin mu ga mun ceto mutane kuma Allah cikin ikonsa mun iya mun ceto mutane 37 a cikin biyu Allah ya musu cikawa a yanzu muna ci gaba da kokarin mu ga ko da sauran mutane a ƙasa ƙarƙashin ƙasa mu tabbatar da cewa in akwai mun ciro su ko kuma duk yadda aka yi mu tabbatar mun gama aikin kafin mu watsi daga nan wurin. A yanzu dai wannan shine gini na uku da ya rushe a cikin watanni biyu a birnin tarayya Abuja. An yi na farko a gwarin fa sai kuma aka samu wani a daidai ga kuma wannan da ya faru yanzu na garki. Na yi ƙoƙarin samun bayani daga wurin masu kula da harkar gine-gine amma na ya ci tira. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.